Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Asabar 31 ga watan Yuli na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baballe yawa sabar shirin dakatar da cire mutane daga gidajensu yake karewa bayan da shugaba Joe Biden da 'yan jam'iyyarsa ta Democrat a majalisar dokoki suke aiki gadan-gadan amma suka gaza daidaita dabarun kare miliyoyin Amurkawa daga tilasta musu barin gidajensu a lokacin barkewar COVID-19. Jiya Juma'a babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce annobar covid-19 za ta zo ƙarshe idan duniya ta zaɓi kawo ta. yau asabar wasu ƙananan ƙungiyoyin ɗalibai sun gudanar da zanga-zanga da kin jinin gwamnatin sojan myanmar a mandali na ƙasar bangkok kada ƙungiyoyin kare haƙƙin bala'adama suna zargin sojojin da aikata laifukan cin zarafin bala'adama kanin labaran kenan A Najeriya rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ta samu nasarar kama wata mata da wasu makudan kuɗaɗe da ake zargi na safarar makamai ne. Nuha ila yau ya ƙara nuna mana cewa kamar yadda ta yi bayani cewa mijinta wani kasar gumin ɓarawon daji ne wanda kuma dama yana ɗaya daga cikin mutanen da muke nema. A jamhuriyar Nijar kuma hukumomin ƙasar sun karɓi kashi na biyu na tallafin allurar rigakafin COVID-19 daga Amurka. haka nake unhwani da wannan dama ta wannan karɓin wanga magani aji na biyu don in kira mutane duka 'yan ƙasa a heto a yi wannan shaushawa. sannan muna tafa da rahoto kan muhawarar da ta barke a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar apc na hukuncin da kotun kolin najeriya ta yanke kan shugaban rikon kwarya na jam'iyyar bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda babu yakubu magiri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Yau Asabar shirin haramta shirin mutane daga gidajensu yake karewa bayan da shugaba joe biden da 'yan jam'iyyarsa ta democrat a majalisar dokoki suke aiki gadan-gadan amma kuma suka gaza tabbatar da dabarun kare miliyoyin amurkawa daga tilasta musu barin gidajensu a lokacin barkewar covid-19 sama da amurkawa miliyan uku da dubu ɗari shida ne ke cikin hadarin fitar da su daga gidajensu wasu a cikin kwadaki yayin da kusan dala biliyan arba'in da bakwai na tallafin gidaje daga tarayya zuwa jihohi na lokacin annoba yake jinkiri wurin isa hannun masu haya da masu gidaje an fara samun tankiya a jiya juma'a yayin da ya bayyana kararra cewa babu wata mafita akan wannan batu sa'o'i kafin shirin haramta fitar da mutane daga gidajen suke karewa biden ya kira ƙananan hukumomi da su ɗauki duk wasu matakan gaggawa su ba da kuɗaɗen akwai yiwuwar fitar da mutane daga gidajensu ya zuwa ranar litinin babu wani uzuri ga kowace jiha ko karamar hukumar da ta ki raba kuɗaɗe ga masu gida da 'yan haya wanda suka fada cikin matsaloli a lokacin annoba in ji sadarwar joe biden jiya juma'a babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who tedros gabriel azanum ya ce annobar covid-19 za ta zo ƙarshe idan duniya ta zaɓi kawo ta yayin da yake magana akan ɓarkewar sabuwar nau'in coronavirus ta delta hukumar kula da yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta ce cutar delta tana yaɗuwa ne tamkar kiyan da kana cutar za ta iya bazuwa tsakanin mutane da aka musu rigakafi kamar waɗanda ba a musu ba hukumar who tana kan bakanta na taimakawa duk wata ƙasa ta iya yi wa akalla kashi goma cikin al'ummarta rigakafi kana akalla kashi arba'in cikin ɗari su samu rigakafi kafin ƙarshen shekarar nan sa'annan kuma kashi saba'in su samu rigakafin kafin tsakiyar sabuwar shekara in ji shugaban na who wanda kuma ya kara da cewa cimma wannan manufar zai ɗau lokaci tedros ya ce kasashe da dama a nahiyar afirka sun shirya fara aiwatar da shirin bada rigakafin amma har yau rigakafin bai isa can ba kasar da kashi biyu cikin ɗari kaɗai ne na rigakafin da aka yi a duniya ne afirka ta samu inda kashi ɗaya da rabi cikin al'umman nahiyar ce suka samu rigakafi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yau Asabar wasu ƙananan ƙungiyoyin ɗalibai sun gudanar da zanga-zangar kin jinin gwamnatin Myanmar a Mandale na ƙasar Bangkok. Kana ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama suna zargin sojojin da aikata laifukan cin zarafin bal'adama yayin da juyin mulkin ke shiga watanni shida. Ƙungiyoyin ɗaliban jama'a sun hau kekuna suna zagayawa birnin Mandale da jajjayen tutoci da kore suna cewa sun yi tar da duk wani yunkurin tattaunawa da sojojin akan komawa ga mulkin farar hula. sojojin myanmar sun kwace mulki ne a ranar 1 ga watan fabrairu daga gwamnatin farar hula karkashin jagorancin su ce bayan da jam'iyyar ta mai mulki ta lashe zaben da sojojin suka ce yana tattare da magudi kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke zaune a birnin new york ta human rights watch ta faɗa yau asabar cewa cin zarafi da sojoji ke yi wa masu zanga-zangar kin jinin juyin mulkin da kame 'yan adawa da azabtar da su da kashe su da ma wasu nau'ukan ukuba da ake gana musu sun saba wa dokokin kare haƙƙin bal'adama na ƙasa da ƙasa. anjima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu a najeriya rundunar 'yan sanda ta jihar katsina ta samu nasarar kama wata mata da ake zargi mai suna Aisha, matar wani kasuwar gumin dan ta'adda a garin Batsari, a lokacin da take kokarin arcewa zuwa ƙauyen Nahuta, da kuɗin safarar bindigogi sama da naira miliyan biyu. Wakilin Musani Sha'ibu Malumfashi na ɗauke da ci gaban rahoton. Don jin cikakken bayani game da wannan mata da aka kama ya sanya na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa da ya faru shine ranar 25 ga wata na Julai da muke ciki na shekara ta 2021 da misalin karfe tara na safe an ga wata mata tana ta kokarin ɓoye kanta saboda kada mutane su gane washe ce wannan shi ya jawo hankalin jami'anmu lokacin da take kokarin hawa mashin ɗan kabu-kabu wanda zai kai ta daga nan cikin garin batsari zuwa wani kauye na huta to kuma dama mutanen wuraren waɗannan ƙauyuka waɗanda suke kusa da dajin rugu suna ɗaya daga cikin mutanen da muke sa ido a kansu kuma Allah ya bada nasara lokacin da muka gudanar da bincike an samu kuɗi wanda ta ɓoye a cikin hijabinta daure a cikin wata leda naira miliyan biyu da dubu ɗari hudu da biyar kuma mu ha ila yau ya kara nuna mana cewa kamar yadda ta yi bayani cewa mijinta wani kasar gumin barawon daji ne wanda kuma dama yana ɗaya daga cikin mutanen da muke nema da ake kiransa nura alhaji murnai kuma yana dabar kasar gumin barawon wanda ake ce masa abu raɗa ta ce shi ya aike ta kuma ta karɓo wannan kuɗi a jihar kaduna muna kyautata zaton binciken mu abin da yake nuna mana cewa kuɗi ne na safarar makamai karka manta cewa wata ɗaya da ya wuce an kama a wani ƙasar gumin barawo da wajen kuɗi kimanin naira miliyan hudu da biyar da wani abu shi ma wanda ya yi magana cewa bindigu ya kai daji a kaduna kuma aka ba shi wannan kuɗi har yake cewa a kowace bindiga idan ya safara ana ba shi naira dubu ɗari shi ma wannan kuɗi ya ɗauko su ne zai shiga ba tsari inda ya ce wannan ɓarawo shi ya ce je ya kai wa mahaifinsa saboda haka ita ma muna zargin cewa wannan kuɗi na safarar makamai ne. ya zuwa yanzu an yi ƙoƙarin danko shi mijin nata To, kasan barawan daji ne wanda yake ba shi da takamaiman wuri inda yake za a iya samunsa. Ba sa dajin rugu, ba sa na zamfara, ba sa Kaduna. Amma dai, tunda ita matarsa ta zo hannu, muna kyautu zaton insha Allah za ta taimaka mana a jawabai waɗanda za su taimaka mu kama shi. To a wani labarin kuma har yau a nan katsina rundunar ta yi nasarar kama wasu matasa su biyar bisa laifin yi wa wani yaro fyaɗe. Um, labai wa'annan yaran ya zuwa yanzu ya ake ciki da su. To shi wannan yaro wanda aka yi wa fyaɗe kamar yadda kai bayani yaro ne dan shekara goma sha bakwai. Eh, wato ya je gida sai mahaifiyarsa ta ga baya iya zama sai ta fara binciken shi kuma a nan ta gane cewa ga abin da ya faru. So ta je babban ofis ɗinmu da ke Central Police Station cikin birnin Katsina inda ta yi rahoto. Kuma lokacin da muka gudanar da bincike yaron ya yi bayanin cewa wajen kimanin mutum goma sha ɗaya suka yi wannan lalata da shi. Allah ya ba ba mu nasara mun kama biyar daga cikinsu waɗanda yake suna na hannu muna gudanar da bincike mun kai shi asibiti kuma yana karɓar magunguna su waɗannan mutane biyar kamar yadda muka holar su jiya ba wanda yake musu akan cewa ya aikata wannan laifi. Tabbatar SP Gambo Isa wannan lamari dai sai an ƙara sa ido daga bangaren iyaye da kuma mahukunta ma a cikin gari. Sanshi Abdullahi Fashi Murai Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Shu'aibu malumfashi da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Kwanaki da aka kwashe ana fama da rikicin siyasa a Tunisia sakamakon taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma ƙaruwan cutar COVID-19 ya karya lago ƙawayensu na Turai da Amurka yayin da take samun goyon baya daga kawayenta na gabas ta tsakiya da suke lura da ko kasar ta musulunci da kuma demokuraɗiyyar tunisiya mai tattare da rikici za su tsira kasashen turai musamman itali ta bayyana damuwa akan yiwuwar samun kwararren bakin haure idan tunisiya ta fada cikin wani tashin hankali shugabanni masu mulkin kama karya daga misira zuwa saudi arabia suna sa ran ikon da shugaban tunisiya kai sa'id ya karbe zai iya jefa yankin mai yawan musulmi cikin tashin hankali amma kuma sun ji tsoron sake ganin bore da ya taɓa faruwa a yankin kasashen larabawa wanda ya fara daga ƙasar tunisia ɗin shekaru goma da suka shuɗe sai dai kuma ko masu rajin kafa mulkin demokaradiyya a faɗin duniya sun fara dawowa daga rakiyar kasar da a baya suke mata kallon wacce ta ci gaba a demokaradiyya ta fara asarar wannan matsayi ne kamar yadda sauran ƙasashen larabawa da suka fuskanci bore suka yi a ƙarshe katie ladak yanzu ta zama 'yar wasannin kaya ta farko da ta samu lambar yabon wasan sau uku a jeriya olympics 'yar wasannin kayan amurka mai shekara 24 ta ce tana zuba ido ta ta shiga wasan olympics na gaba da za a yi a shekarar 2024 a birnin paris za ta bar tokyo da tarin lambobin yabo na zinari a wasannin ninkaya na mita 800 da mita 1500 bugu da ƙari ga kuma lambobin yabo na azurfa da ta samu daga wasu gasa guda biyu shi ma Caleb Dressel dan wasannin kayan Amurka ya kafa tarihi a duniya inda ya lashe zinari na uku a cikin wasannin Olympics na Tokyo wanda ya kasa da dakiku hamsin a tsirin mita ɗari na i'un maza. Ba amurkiyan nan mai wasan motsa jiki na gymnastics Simon bills ba za ta yi wasannin gobe Lahadi ba hukumar gymnastics ta amurka bata kuma ce ko bills za ta yi wasa a mako mai zuwa na wasan karshe na farfajiya da kuma tsalle-tsalle ba To a gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Gwamnatin Amurka ta sake aika dubban allurar rigakafin cutar COVID-19 samfurin Johnson Johnson a karo na biyu a cikin mako ɗaya zuwa jamhuriyar Nijar kamar yadda ta yi alkawarin bayarwa a ƙarƙashin shirin COVAX da ke hangen tallafawa ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi a yayin da nau'in kwayar cutar samfurin Delta mai saurin yaduwa ke ci gaba da yaduwa a ƙasashe da dama. wakilin murya amurka a yamai sulamu mini barma ya aiko mana karin bayani allurai kimanin dubu ɗari da hamsin da ɗari ɗaya na johnson and johnson ne amurka ta aiko da su zuwa birnin yamai a matsayin cikamakin allurai dubu ɗari uku da ɗari biyu ɗin da ƙasar ta yi alkawalin baiwa jamhuriyar niger domin tunkarar annobar corona Aujourd'hui, les États-Unis utilisent le pouvoir de leur démocratie. Jakadan Amurka Eric Whitaker kenan yana cewa a yau Amurka ta jinginu da mulkin demokradiyyarta tare da amfani da ƙwararrun masananta na fannin kimiyya da fasaha da karfin kirkire-kirkiren ƙasar don tunkarar annobar COVID-19 a faɗin duniya. Wannan ya ba mu damar taimakawa wasu. Kamar yadda shugaba Biden ya faɗa, ƙasar Amurka za ta kasance wata cibiyar cibiyar duniya wajen kera alluran murkushe wannan cuta. de vaccins sûrs et efficaces et essentiels pour mettre fin Da yake karbar wannan tallafi a madadin gwamnatin jamhuriyar Nijar, ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya jinjinawa gwamnatin Amurka da wannan gudunmuwa da aka kesta darajarta a kan ɗaruruwan miliyoyin sefa. Sannan ya yi amfani da wannan dama don jan hankalin jama'a a game da mahimmancin allurar rigakafin corona. Kasashe da yawa yau ba su shaguwa, wasu ma sun fara iyakarsu, wasu sun fara killace mutanensu. abu guda ne zai kare mu da ikon Allah wannan shaushawa ce wanda duk ya yi ta baya cikin hatsarin kamuwa da wannan ciwo kamar wanda bai yi wannan shaushawa ba kuma balle yanzu wanda ya shigo launin launin delta wanda baya jin magani kenan don haka nake unhani da wannan dama ta wannan karɓin wanga magani aji na biyu don in kira mutane duka 'yan ƙasa a heto a yi wannan shaushawa nan da mutuwar wata na september a ce kashi goma cikin ɗari na 'yan ƙasar da an yi shaushawa kakin ƙarshen shekara kashi talatin cikin ɗari na 'yan ƙasa an yi musu wannan shaushawa muna kai ma gwamnatin ƙasar amerika godiya duka waɗanda ƙasashe da a cikin gungun na facilite covax muna kai musu godiya alkaliman hukumar kiwon lafiya ta ƙasa sun yi nuni da cewa gwajin da aka yi a jiya juma'a 30 ga watan yuli ya ba da damar gano mutane biyar da suka harbu da kwayar covid-19 kuma bayanai a jimilce na cewa daga cikin mutane 5,616 da suka kamu da cutar corona daga farkon barkewar annobar a watan maris na 2020 kawo yau a nan nijar 5,338 daga cikinsu sun samu waraka yayin da a yanzu haka mutum 83 ke shan magani sai wasu 195 da suka rasu sanadiyar wannan cuta sai dai har yanzu wasu na nuna ɗari-ɗari da ɗaukar rigakafi duk da cewa likitoci na ayyukan faɗakarwa game da mahimmancin wannan mataki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule, to za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya. A daidai lokacin da ake gudanar da zaɓukan shugabannin jam'iyyar APC a jihohi. Kwamitin rikon kwarya na jam'iyyar a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Yobe, mai malabu ne ya ce muhawarar da ake tafkawa akan sai hancin naɗa su bai tayar musu da hankali ba. To sai dai lauyoyi da masu lura da al'amuran siyasa na cewa jam'iyyar tana iya rugujewa. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta yi nazarin batun a wannan rahoton da ta aiko mana. Muhawarar da ake tafkawa tsakanin 'ya'yan jam'iyyar apc ya samo asali ne daga wani hukunci da kotun koli ta yanki da ke nuna rashin halarcin naɗa gwamna mai mala boni a matsayin shugaban jam'iyya na riko ɗaya cikin 'ya'yan jam'iyyar apc kuma tsohon ministan wasanni barista solomon dalun yana cikin masu amincewa da hukuncin kotun kolin kotun koli dai ta wanke ni da ra'ayin farko da na faɗa lokacin da aka rushe kwamitin zuwa na jami'a aka sa kuma kwamitin na rikon kwarya ta gwamna mai mala tsarin mulkin Najeriya na 183 daya cikin bakata ce ba shi wa mutum wanda yake rike da zababben masai zai sake kuma ya rike wani masai wanda kuma na zabe an zabe mai mala gwamna masai shugaban jami'a bai ne to ya je ya mamaye ka nan ayi wa tsarin mulki karase kuma idan ayi wa kare tsarin mulki karase alkalin ingila mai sunan lordin ya riga ya faɗa da cewa duk wani karansa da aka yi wa tsarin mulki komi da aka yi karkashi wannan abin banza ne shima Shi ma kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa ƙasa da mai nasara Ibrahim Umar ya tsokaci akan wannan lamarin. Hukunci ne wanda yake yana da tasiri sosai akan harkokin demokradiyyar Najeriya. In ba don ɗan kyale-kyale kaɗan wanda yake su waɗanda suka shigar da kara wato Eyuta Ojegede suka yi kuskure ba su sanya ba da shi gwamna a kira da ya rasa kujerar shi sakamakon wannan hukunci. abinda da ba su yi ba shine sun yi kuskure da ba su sanya shi shugaban jam'iyyar APC na riko wato gwamna mai malabuni a cikin waɗanda suke kara ba wanda da sun yi ɗin da hukuncin ya wargaza a kujerar shi. Amma ga ɗaya cikin mambobin kwamitin rikon jam'iyyar APC Farfesa Tahir Mamman wanda shi ma babban lauya ne na ƙasa ya yi ƙarin haske akan matsayin nasu na kwamitin roƙo. Ba za mu yi fargaba ba don kotu ta ta yanke hukunci akan abin da yake gabanta. Abin da suke kawo zancensa a kai baya gaban mu baya gaban kotu. To me yasa za mu fargaba? za mu zama muna tunani ah, mai yiwa mai yiwa ai ba aiki akan mai yiwa mai yiwa so mu tsaya za mu ci gaba da mu ba wani shakka ba wani fargaba a kai To sai dai ga mai nazarin al'amuran siyasa da zamantakewa kuma malami a jami'ar Abuja, Farfesa Sadiq Abba yana mai ganin lokaci yayi da jam'iyyar APC za ta yi taka tsantsan. Abun takaici ne kuma abun kunya ne abun da ke faruwa cikin APC don in mutum ya duba tarihin kafa APC ya nuna kan cewa APC zai wahala ta girma ta zazirce kuma ta zama wata jam'iyya da talaka suka tunanin ta zama kamar shekaru shida da suka wuce. a lokacin da kotun koli ya yanke hukunci akan zaben jihar ondo ne dai wasu daga cikin alkalan babban kotun na najeriya suka sake yanke wani hukuncin da ke cewa nada gwamna mai malaboni a matsayin shugaban apc ya ci karo da doka madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makirni daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. shirin a lafiya zai waiwaya kasar ghana domin dubai irin matakan da hukumomi ke dauka bayan da suka gano mutane na asarar rayuka ta hanyar hatsarin mota fiye da cutar coronavirus isa ali shine shugaban kungiyar val mai zaman kanta da take fafutukar kiyaye hatsarin ababen hawa a birnin accra ya bayyana mana irin kokarin da hukumomin ke yi na ganin an dakile yawan hatsarin ababen hawa a ghana yana mai cewa in maka duba wasu lokutukan da sun ka wuce mu samu fira kan cewa kamar yan sanda aikin da ya fi su yi ba su yi kuma ba kulawa da shani yadda mutane ke cuci eh, shan ce fiya ga yadda ya fi su tuka da eh, speed limit nan kenan yanzu da muke magana gaskiya gwamnati ta ba yan sanda Eh, wani na'ura wanda ake ake amfani da ita a duba gudun mota shine ake ce wai eh, eh, speed gun kenan yanzu haka manya-manyan titunan da muke da shi yanzu yan sanda na rike da shi eh, sai mu ce wani bakon da ya wuce eh, an amfani da shi kan hanyar acimata eh, a beta junction nan kenan ta acimata yi amfani da wannan ababai kuma gaskiya an kama masu cuci mota da dama wasu na nuna cewa kamar ai su ba don gudu haka suke yi ba ai dama gudu da suke yi ta baya wannan an ka sun ta kai traffic su an yi wannan sannan zai ce wurare da dama manya-manyan cututtukan mu yanzu dai sai mu ce eh, matukan mota ne sun gane kan wannan sannan na biyu kuma yanzu waɗanda san akwai waɗanda ke shaye-shaye kuma yanzu haka ana wannan duba sai kamar yan sanda yanzu ba wai suna eh, saya wuri guda ba ne in ya so matuƙayen mota su gane inda suke ba in yau suna unguwan ga gobe sai ka ga kamar sun sake wuri eh, daga eh, bayan gobe sai su sake wuri to yadda za su iya su kama waɗanda ke taka doka wannan kuma ana yi to shi ya bar jama'a da wanda ke shaye-shaye da suke tuki duka yanzu an samu na'urar da ake amfani da shi sa'annan kuma eh, mun ka duba akwai waɗanda ke kasuwanci kan titi. bakin hanya kenan. bakin hanya akwai wasu manya-manyan motocin da ke lodi wasu na nan suna fito da cikin kauyukan sai su zo da itatuna sai kaga kamar sun sai kan titi sai suna cirewa sannan wasu kuma yan sadda kaya suna sadda kaya kan tituna sannan kuma abin da ke da nan takaici ne akwai bridgin da wuraren da an ka yi da ya fi jama'a su wuce misali kamar mun ka zo kamar madina haka madina ne zuwa za ka doduwa wani lokaci motoci sun kashe mutane mutane da dama da an kai kiran gwamnati sai gwamnati ta ba da kontradi an ka zo an ka gina wannan bridge yanzu mm. haka sai in ce regional minister ke na greater accra honorable henry yanzu shi da kanshi ke wannan aiki ya yi kokari yanzu in za ka wuce madina ma gaskiya ya yi maka kamar ba ma ka zo ka wuce madina ba saboda yanzu jama'an da ke ketare eh, titi kan yadda sun ka bar birijin na yanzu an hana su yanzu jama'a ba su ketare titi yanzu za ka ketare titi sai ka bi kan birijin sama kenan wannan kenan sa'an nan kuma akwai samu ce wani manya-manyan fasin da eh, shugaban kasa ya bude na fukuwa sun kenan wato gadoji kenan na gadoji da motoci ke bi su suke bi wannan hmm. gadoji kenan wannan eh, sabon da sai mu ce eh, shugaba ya je amfani ba da wani jimawa ba sai kasance sai an ka samu kama wasu yan manya manyan motoci suna lodi wuri to irin amfanin da ake so a samu kai gaskiya ba a samu saboda shi regional minista da kuma minister da ke kula da shanin motoci kenan transport su biyu da gaskiya sun samu zuwa wurin sun ka je sun ka yi magana sosai sun ka je sun ka kori waɗannan motoci har sun ka ce masu mu ce bisu cika jaga nan ya samu ma wannan motoci wuraren da in sun ka zo za su iya su sauke kayan su duka so sha alhamdulillah ne to abinda abinda mai saurare abinda mai saurare zai so ya ji shine idan an yi kokari an kama irin waɗannan direbobi masu laifin shin akwai wani jan kunni da ake musu don saboda ya zama darasi a gare su sosai sosai sai ce watanni biyu da ya wuce in an ka kama su ana kai su gaban hukuma ne kotu kenan kuma sa hukuntar da su kuma motocin su kuma ba a ba su to sa'annan akwai wani shirin da yanzu yan sanda sun ka ce za su duki ne in an ka kama eh, matukin mota to sai a karbi takardar tuki lansensin kenan to wasu in an ka karbi wannan lansens sai su bi baya sai su je wurin yan sanda police station daban kenan sai su ce wai takardar tuke su ta bace saka ga ai musu takarda su je su shi sabo to yanzu yan sanda na nufi cewa kama yanzu in sun karbi wannan takardar tuki za su sanar da hukuma da ke kulawa da shanin lafiya su damu tuki kenan. fitowa da labarin mu ja maka burki a nan mu ci gaba da hira a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin shi isa ali shugaban kungiyar valk mai zaman kanta da ke fafutukar kiyaye hatsarin ababen hawa a birnin accra da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman daniel brown da ya hada mana sauti baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To a da baba yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Jau da ke game da zargin da ake yi wa GCP Abba Kyari na karɓar rashawa daga hannun ɗan damfarar nan hushpopi. Mun zuba ido domin ganin sakamakon da bincike zai haifar domin dai mun san cewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. Sako na gaba ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta da ke Salam Biyoye Hausa hakika mu talakawa muna cike da farin ciki da tsallan murna da jin labarin cewa jiragen yakin najeriya na sufa ta kano wanda aka kera daga amurka sun iso najeriya babu shakka mudun da gaske za a yi yaƙi na tsakani da allah to za a kai ta'addanci zuwa gidan tarihi da fatan allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya da ƙarshen matsalar tsaro a najeriya da ma duniya baki ɗaya amin sako daga ahmadu manaja daga bauchi unguwar karofin madaki ya ce murya amurka ku isar mun da sakon jaji na ga al'ummomin jihohin borno nasarawa da ma sauran jihohin najeriya da suka sami iftila'in ambaliyar ruwan sama da ya lalata dukiya da rasa rayuka da fatan allah ya cikan waɗanda suka rasa rayukansu da rahama kuma ya maida abin da aka rasa amin sako daga kawu mai ruwa bajoga da salam muhammad isa bajoga suka ce hakika hasashen da masana suka yi na cewa joyi 28 za su fuskanci ambaliyar ruwa ciki har da abuja abun fargaba ne don haka muna kira ga mahukuntan kasar da su dauki matakin gaggawa kafin faruwa hakan daga ƙarshe muke addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen ambaliyar ruwa amin sai sako daga malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe ya ce salam biyoyi hausa Hakika yau Asabar ne ake zaben shugabannin jam'iyyar APC na gundumomi a Najeriya. a fatan masu nadawa za su zaɓi nagartattun mutane waɗanda za su kawo jam'iyyar APC ci gaba ba wanda za su kawo kansu da 'ya'yansu ci gaba ba. Da ƙarshe ina addu'ar yadda aka fara lafiya Allah ya sa a kammala lafiya. Madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. yau asabar shirin haramta shirin mutane daga gidajensu yake karewa bayan da shugaba joe biden da 'yan jam'iyyarsa ta democrat a majalisar dokoki suke aiki gadangadan amma kuma suka gaza tabbatar da dabarun kare miliyoyin amurkawa daga tilasta musu barin gidajensu a lokacin barkewar covid-19 a ƙarshe jiya juma'a babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who tedros ghebreyesus azanum ya ce annobar covid-19 za ta zo ƙarshe idan duniya ta zaɓi kawo ƙarshen ta yayin yayin da yake magana akan barkewar sabuwar nau'in coronavirus ta delta. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya niger kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin baba yakub makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma daniel brown da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.